الأخرى إلى عدن مساكن أهله هم صفوة الرحمن الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسبه غالي فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان كلا ولا قلب به خطر الوشا مشا مشا مثا وتعالى الله ذو السلطة والساعة الأخرى إلى هذه السماء هل من غائب ندمان أو داعي أو مستغفر أو سائل فيه إني واسع الحساب حتى يصلي الفجر يشهدها مع الأملاك تلك شهادة القرآن هذا الحديث بطوله وسياقه وجماله في سنة الطبراني والساعة والساعة تواني ساعة دايا إذا ساعة يمهو ويثبت amma ɗaya sa'an an ce guda uku ne ainihin ila adani Allah na sauka ko a ce yana shiga yana sauka zuwa aljanna adam ka san aljannatu adan a'a masaki ne ahalihi wurin yan ciki hum safaha safwatur rahmani sune zababbun mai rahama yan adam nan ne GRN manya waliyan Allah amma ana iya ɗaukar mutum a kai shi amma fa sai ya tsaya tunda in ba ku manta ba ga sahabi yace eh, menene to aya guda biyu ne sun haɗu min guda biyu to amma ɗayan nake son faɗi na ƙarshen nuna, ƙarshen da na cewa eh, eh ba shi ba ɗaya ne wanda yazo aka ce masa aka ce shi ya zo hankalinsa ya kai aka ga ya lalace me ya same ka ce to ni in ban ganka ba ba na jin na nakan zo in ganga kawai in tafi sai na tuna za ni in an mutu ko na in na samu ta to ina wasu ba bayani in ko na samu aljanna a ina zan ganka kana can GRN ku sai ce ice a ba aka yi shuru sai ga aya ma'allazina an'ama Allah ina farkon aya wa man yata Allah wa rasulahu wa ulaika allazina an'ama Allah minan nabiyina wasiddiqina yanzu ka bi Allah ka bi manzon Allah idan ka bi su irin bin yadda cancanta yadda Allah ya tsara bin yadda manzon Allah ya tsara za ka kai aljanna za ka kai aljanna to kaga nan eh za a ce wannan GRA in banda ba za ka ba dama ka cire kanka ciki tunda kana kallon GRA a duniya To amma na manzon Allah, na annabawan Allah sai an ba wahala ga yadda aka tsara shi. Sai dai amma fa bin Allah ne. Bin manzon Allah ne shi ne wahala. Ba shi da wahala, idda wahala shi guda ɗaya shi ɗan ya hana. Da shi ka san gaskiya amma ba ta biyuwa shi ɗan wai ya hana ka. Kai za a yi nadama gobe kiyama. ka kalli shi ɗin yanzu wannan ne hana ne shiga ce ce shi yana ka duniya yanzu ana maka magana duniya kana jin mutane kaman cutar ka ake in ba don ba don ba ma ba ai ba wanda zai ƙara maka magana sai je ka abunka zaɓi abun da ya maka bi don me za a zauna na wala kanka je zaɓi abin da kake so to saboda haka nan wannan nan ne ar-rusulu wurin a ciki akwai manzoni sumbal anbiya wa ma'ahum as-siddiq siddiquna ciki kaga siddiqai duk za su shiga ciki hasbu fala takun bi jabani kirga wannan kanka tsorasa da na kai ma shiga ciki kada ka zama tsoraci fi halladhi wallahi la ainun ra'at fiha a wannan cikin aljanna wallahi akwai abu da ido bai gani ba nan ka rufe idon ka akan kuɗi an an rufe ido akan kuɗi sata yaudara cin amana kawai don a ji daɗi ɗan ƙaramin jin daɗi ta kai wani ka yake nema ka saboda kuɗinka da kai da kuɗinka ya mace ka ya kwashe kuɗin ce ikon Allah wanda akwai tafki ko da yake za a ce kai mutane na ba su san Allah ba ko kuma taurin kai ne kai taurin kai taurin kai ne kai taurin kai aljanna nan fiha alladhi wallahi la ainu ra'at yake bari kai ba maganan ainu ba wala sami'at bihi al-udhunani kun ne ma bai ji labarin lamarin ba kalla bari wannan maganan duka wala kalbun bihi khatara zuciya ma bata iya saƙa al misalu lahu abin da ke gidan aljanna ba ta'ala Allahu sultan sai isa ya ce innan manzuloli guda biyu sai gane uku kusan ya fi su duka duk da dai kaɗai to amma dai ba gaddama ake ba والساعة الأخرى إلى هذا السماء ألا ناس وقضوا وأن صبر أماكي ويك جا مسلمية دفلا دن أيو إن سكم مدينة سيكا فاموان دا دي كريسة مسلح أصواش تقلوك سن الله أتجي yau alhaji abin da na duba na yi tunani da shi, tunani na shekara wajen sittin da ɗoriya saba'in mala na asara wani lokaci ban ba shi mahimmancin da ya kamata ba shi ba ya za a yi mutum ya yi fashi Allah na nan har ya baro inda yake shekara wace ka ga mutum ya yi fashi wai ya makara ko kuma a'a ya ƙi kawai ba ma makara wanda ma wanda ya makara yana da uzuri a'a ya ƙi tashi ne kawai yanzu ko sarkin Najeriya ne aka ce zai sallan asubahi a nan ya kan ga aisan eh? ta ai karfe ta zai kuma ba sa ba sai canza liman sai dai za a yi rikici ga abun haka to amma fa da sai dai sai an sa security sun kwana da shi gudun kada ya je ya haɗiyo wani abu a yi mutuwan kasko to amma ga Allah ya zuba da mu alai, Allah mai sama shi ya zo ko a jikinmu hmm? kai wa ma kadarullah haqqa qadari magana baban kamaru yace wallahi ba mu san Allah wallahi ba mu san Allah ba ko maganar shi fa gaskiya ce don da mutum ya san Allah girman Allah ya shiga nasa kai malam da an samu amma mun gafala iyakan gafala wannan gafalan kusan ina ce babu wanda baya ciki dukkan muna ciki والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول hal min ta'ibin. Nadaman. ko akwai wani mai tuba da yi nadama tunda ba a karɓar suna tuba da nadama ya shi ne muke maganin tuban akan haka akwai wani mai tuba ba ka ce ka tuba kana da idda baka tuba ba karshe in dai ka san kayan laifi kai na dama dole za ka kana a kan abin da ka aikata kana na dama. to irin wannan shi ne ake karɓar tuban shi wanda ya kai irin wannan matsayin a lokacin zuwa za ka zuwa shi. A wuda'in kwakwai wani mai roƙo, Ka ga batan basira mutum je sallah asubahi da asusubahi ma akwai masallacin da ake roƙo assalamu alaikum ya jama'atul muslimin jiya da daddare barayi sun ba ta cikin gidana sun kwace dukkan komai mata ta ma sai da na aro kaya na bata kuma ni gani nan yanzu ka kaza ka kaza nan ma sun min duka dan ma sun min duka ina so in je asibiti hatta asibitin babu yadda zan yi bani da abin da zai je da shi inda wanda Allah ya hore musu ya bani makaryaci to kana ina lokacin da suka same ka suka diro maka da dare da asubahi bi ita baka ga Allah ga Allah zai ko sarkin Najeriya zai zo ka zo ka faɗa masallaci ya san ka ba sai bari ya zo ka gaya masa ka ce ma an fasa maka gida gashi kana da dama ka yi magana ga ka gashi ai kawai da ka ce zan kai da tsaye gafa abin da ya kuɗi. dan yau ya sun min duka yau an min kaza yau an min kaza yau an min kaza yau an min kaza ina bukatan a saka min ai ko baka ce a saka ba ba zai saka ba to amma ga Allah amma mutum ya gwammace ya zo kowar kare gaskiya ba mun san Allah ba alaji eh, alaji ba basari ya zamu yi kun san jiya ne Eh, mala adam yake faɗi Allah yake ni na sai da zai musanni musu gane wannan ko muna karatun haƙiƙatul yahudu ne yace to ya za a yi mutane musu gane wannan yace to ni ma dai wallahi ban sani ba ni ban ga wani wuri inda za a san wannan in ba wannan karatun ba to shi ma wannan matsala ya za a yi mutane su san haka dan Allah yana hal da'in su kuma wa'annan din nan fa da zaka zo ka roƙe su zaka ce ne su baka saboda wancan Allah to ai Allah gashi da Allah ya zo da kansa ya ce almin da'i in kuwa ka ga Allah ka roƙi Allah ba baka a lokacin nan ba to da a ce mutane da hankali kamata ka ka angon mugu ne kai kamata ai aji abika da duka a fidda kai daga angon Allah ma ya yi fushi da kai ya za ya baka aw mustaghfir ga zanuban idan mutum ya duba zanuban da yi ce kai an gafarta wa kowa ma ni dai ina ga laifuka na zai wahala abin ji aw sa'ilin u'tihi inni wasi'ul ihsani hatta yusalli al-fajr ha'a sallah asbahi fa يشهدها مع الأملاك تلك شهادة القرآن هذا الحديث ونن حديث بطوله وسياقه وتمامه في سنة الطبراني نعم كذا ما هو